Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan channel mai suna Tech and Tricks TV1. A yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matukar muhimmanci yanda ka dinga siyar da data cikin sauƙi. So zan nuna maka tun daga farko ka kalli bidiyon har ƙarke inda ka siya data ne mai sauki misali yan uwa zaka ga wato wayansu suna bukatar su kasuwanci na siyar da data so amma za su rasa ta yaya za su fara so karka damu idan dai kana da wannan kudirin a zuciyarka to dama ta samu so akwai wani wato wallet ne mai suna D wallet wanda zan aje maka link sa a ƙasan description zai kai ka Play Store kai downloading bayan ka je ka yi downloading zaka shiga ka yi bayan ka yi sannan a gurin register akwai gurin da ake ce referral code zan aje maka referral code dina, inda za ka yi amfani da wannan kana saka shi zai huce kai tsaye zuwa cikin wallet sannan za a baka wato account number wanda za ka dinga deposit na kuɗi a ciki so duk wani transaction da za ka dinga yi akwai percentage naka da za ka dinga samu sannan idan za ka sayar da kati misalin za ka sayar da katin naira ɗari za a caje ka naira casa'in da tara ne so kaga haka inda har kana business da wannan za ka dinga samun percentage sosai zuwa wani kankanin lokaci za ka ga abin da kake tarawa yana karuwa sosai sannan data misali MTN suna da sauki sosai kaga 1 gig ana sai da shi 300 ne so kaga kai kuma anan idan zaka sai da 1 gig za a caje ka naira 250 ne kawai kar in cika ku da surutu kafin mu ce kai daga wannan bidiyon kar ka manta da muka mana subscribe ba ka dana mana subscribe ka dana mana karar sanarwa ka zabi all domin sanar da kai sababbin bidiyon mu da zaran mun daura nagode so dan uwa link din da zan aje muka yana ƙasan description so mu link din mu gashi nan a cikin wato whatsapp so dan haka zan nuna maka tun daga farko misali a ka danna link din ya kai ka wato play store ka je ka yi wato install na shi wannan application so sai nuna maka bayan ka shigo shi kana shigowa cikin application din gashi na misali d wallet so da ka danna shi kamar yadda kake gani so zaka ga kasa an nuna maka sign up with email so shi zaka taba saboda baka da account da su so kana tabawa kamar yadda kake gani so bayan ka zo nan zaka saka wato gmail naka ne da kake son ka yi amfani da shi misali ka rubuta wato gmail naka kamar yadda kake gani a nan gurin zaka saka wayar wayarka da kake son ka amfani da shi bayan ka saka number waya sai ka zo wajen referral wato referral code gashi nan a ƙasa so zan aje maka referral a gefe zaka ganshi sai ka amfani da shi wajen saka wato referral code dina. so da kai haka ka sa number waya misali ka zo wajen referral code sorry ka zo ka yi na referral code ɗin da na ka rubuta maka so zaka je ka saka wato password kamar yadda kake gani so da haka bari mu je mu saka wato referral code inda kowa zai fahimta don haka sai kuɗin jira mu so yan uwa kamar da kake gani gashi nan na saka referral code shi wannan d din da shi da der duk zaka sa su a manyan baki sannan sai to sai cys duk zaka rubuta su da manyan baki so kana kana rubuta su kamar yadda kake gani zaka zo nan gurin inda aka rubuta register sai ka taba so da ka taba alamar register kamar yadda kake gani zaka dan jira ya sacin inda yana gama sacin kamar yadda kake gani sun ce za su tura maka invitation code so kamar yadda kake gani za a rubuta maka a ah, verification code ta shi wannan gmail din da ka saka wajen yin registration so kana ah, suna turuwa maka gashi sun turo ya kaje kai kwafi kamar yadda kake gani so da kai kwafi ga sunan a 00623 so don haka sai ka zo ka rubuta shi a nan gurin a ah, 00 so kamar yadda kake gani 00623 so kana danna sai ka danna alamar verify email da ka rubuta verify email so don haka sai ka dan jira ah, su gama wato so kamar yadda kake gani gashi na nuna maka email verified so don haka nan gurin ana buƙatar ka rubuta username misali sunanka ah, Abbas misali misali Abbas sai ka zo last name misali Adamu so kana rubutawa kamar yadda kake gani sai ka zo ka zaɓi fin naka da zaka dinga wato transaction da shi so guda hudu ake son ka saka so mu za mu sa fin namu a ah, kamar yadda kowa ya sani a bayan ka gama sa fin guda hudu wanda kake bukatan shi ne za ka dinga yin transaction da shi sai ka zo ka danna alamar submit kamar yadda kake gani so idan kana son ka seta wato tamfirin naka ne sai ka danna alamar yes sai ka saka tamfirin kamar yadda kake gani so da ya dan yi sacin zai kai ka cikin wato dashboard naka so kamar yadda kake gani gashi nan alhamdulillah ka bude wannan account da su so idan misali kana son ka zo ka yi transaction ko kuma in ce kana son ka saka kuɗi a cikin wato wannan wallet naka so ga gurin nan zaka rubuta zaka danna inda aka rubuta maka wallet kana taɓa alamar wallet shi na sama an ce found wallet so da za ka ga account number ka da sunan ka kai to don haka kana taɓa alamar found wallet sai ka shiga wato alamar bank transfer to kana taɓa alamar bank transfer zai nuna maka cewa sai ka saka adadin abin da za ka turo misali dubu ɗaya zan sa a cikin wannan sai na taɓa alamar bank transfer to kana ga shi na an sa maka account number Wema bank ga shi na Abbas Adamu sannan idan ka amfani da Sterling bank shi ma ga shi na Abbas Adamu sannan sai wannan a wannan account nasu kenan shi ma duk zaka ganshi da sunanka so sai kai kwafi ka je kai kai transfer zuwa cikin wannan account din nan take kana yi ba zai dauki lokaci ba za su shigo kuma za ka fara wato amfani da wannan wallet sannan misali ka zo za ka sayi data MTN misali so kamar inda kake gani ga MTN nan a nan sama za ka rubuta number wayan da za ka tura ma wannan data misali kamar yadda kake gani ka saka number waya sai ka taba alamar MTN sai ka zo anan sai ka sai ka shiga ka duba adadin nawa za ka tura gashi nan kamar yadda kake gani an ce yan bin ɗari biyar za a sayar maka shi a ɗari da hamsin su kuma wan gig ne za su caje ka naira ɗari biyu da hamsin so kaga wannan kasuwanci ne mai kyau da za ka dinga samun wato naka a ciki sannan za ka iya mai da kati zuwa cikin bankinka shine idan ka shiga nan time for cash kamar yadda kake gani a nan za ka ga adadin abin da za ka iya yi so misali ka gani an ce sell za ka taɓa idan mtn ne ingulo ne airtel ne duk gasu nan a nan za ka rubuta amount sai ka dana continue za baka dama ka je ka tura wannan kati zuwa bankin ka so ba wannan ya kawo mu ba idan kana son ka tura kuma kati ya za yi kamar yadda kake saba gani gashi nan ka zo inda aka rubuta airtime gashi nan to anan za ka zaɓi kowanne so idan dai na MTN ne kana da 1% idan kuma na Nine Mobile ne kana da 4% shi kuma Glo shi ne yana da 5% sannan sai Airtel gashi nan yana da 2% so misali MTN za ka yi transaction a ciki so bayan ka sa namban wayar ka misali 07045 74 su so kana tabawa a nan gurin ka zo ka rubuta amount misalin zan sa ne katin naira 500 zaka ga abin da za su caje ni so misali ka danna nan da gashin da sun ce a za su caje ni naira 495 so kana zuwa ka rubuta pin din transfer naka nan gurin cikin kankanin lokaci zai tafi so abu na gaba kuma dan uwa abin da ake bukatan ka sani a nan gurin shine idan dai har kana son ka gayyaci abokananka ga wani alamar AA can a sama kana bukatan ka danna shi dan ka ɗauki wato code naka so anan gashi nan id za ka yi copy ka gayyaci abokaninka so idan kuma link din ne kake son ka dauka za ka shigo nan alamar setting kana zuwa alamar setting kamar yadda kake gani so gashi nan ce refer a friend kana taba alamar refer a friend za ka ga sun baka alamar inda za ka je ka tabi wato whatsapp ne ko gurin da yadda za ka tura ma abokananka idan kuma za ka kwafi link ɗin ne duk gashi nan kwafi link so kana haka zaka je ka gaita abokananka nan take zaka dinga samun wani percentage a duk transaction da suka yi so nagode nagode dan uwa idan ka ji daɗin bidiyon nan ka danna min like saboda hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai akai sai idan mun hada da kwa wani bidiyo na gaba